نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتهنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اللهم احينا على ملته وامتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنأمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن في قراءة ودراسة مناقب السلف الصالح ولا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فوائد عديدة ومآثر سديدة ودروسا مزيدة من ذلك التأسي بهم والاقتداء بمحاسنهم وتسلية قلوب خلفهم بأن ما يحدث بهم ويصيبهم قد حدث بمن قبلهم وأصاب من قبلهم أكبر مما يصيبهم اليوم في حياتهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أيها الأفاضل إن حديثنا اليوم يدور حول مناقب أمير المؤمنين أمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاك الأمير العادل والمجاهد الباسل والغني الباذل والمؤمن الصادق والتقي الواثق والمسلم الفارق هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الأز بن غياث بن عبد الله بن قبط بن غزاح بن عدي بن لؤي بن غالب القرشي العدوي يجتمع نسبه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم في جده كعب بن لؤي ويلقب بالفاروق ويقنى أبا حفص لما قضى الصديق أحمد نهبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان فمن يداني أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيها أيها الأفاضل لقد أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بأمر بن الخطاب قال الراوي وكان أحبهما إليه عمر رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولما أسلم كان إسلامه عزة للمسلمين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما زلنا عزة منذ أسلم عمر خرجه البخاري في صحيحه وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لإيمان عمر بأنه إيمان يقين وإسلام حق كما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وما هما في القوم يومئذ أيها الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لدين عمر رضي الله عنه فقال بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وأرد علي عمر وعليه قميص اجتره قال قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين وشهد لعلمه فقال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمرا فقالوا فما أولته قال العلم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يقصر فيها الفتوه التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعا في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لأمر من طواعية الخلق له فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله واستخلف علي فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن إلا انتشارا أيها الأساتذة إن من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الشيطان لا يسلك معه فجا واحدا كما قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك رواه الإمام البخاري في صحيحه وأخرج الترمذي من حديث بريدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل أمر فألقت الدب تحت فيها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفة ومن جانب آخر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه محدثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لقد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد ألا صلوا وسلموا عليه واستغفروا ربكم يغفر لكم ويقبل توبتكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن, إن فضائل أمر رضي الله عنه لكثيرة وإن مناقبه لغزيرة إنما نغترف من ذلك البحر الزاخر ونقتبس من النجم الزاهر فمن تلك المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه أو قال ابن الخطاب فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا في الجنة كما قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو فقالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الأفاضل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر وأبا بكر رضي الله عنهما بمنزلة السمع والبصر منه وأخبر أن عمر شهيد من شهداء الآخرة كما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أيها الأفاضل لقد أثنى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أمر ثناء جميلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر الصالحون فهيا هنا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب أول من دون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف وللأنصار في أربعة آلاف ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا وقال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ما أظن رجلا ينتكس أبا بكر وأمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما سدرجة تبس أتكن كرنتا دكما نذري a cikin darajoji da falaloli da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da su tabbas a cikin wannan akwai fa'idoji masu yawa akwai ababan koyi waɗanda suke na daidai akwai darussa waɗanda kullun karuwa suke yi daga ciki akan yi koyi da su idan aka karanta su, aka ji darajojinsu da falalolinsu da Allah ya ba su to ana ƙoƙarin koyi da su sannan kuma daga ciki akwai fa'ida babba ana samun lallashi na zuciya a game da damuwa da tashin hankali da ake ciki kila an tsangwa mutum saboda addininsa in ya ji tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi da irin gwagwarmayar da suka yi da wahalhalun da suka sha sai wannan ya lallashe shi a cikin zuciyarsa sai ya ji tabbas abin da ya samu sahabban annabi sallallahu alaihi ya girma abin da ya same shi nesa ba kusa ba Allah ta'ala ma ya nuna mana haka yace wai ku kuna tsammanin ne kawai shikenan sai ku shiga aljanna haka nan alhali misalin waɗanda suka wuce kafin ku bai zo muku ba an jarrabe su da cututtuka na jiki an jarrabe su da cututtuka na talauci da rashi sannan an girgiza su a cikin zukatansu saboda tsoro sannan har manzo ya ce da waɗanda suke suka yi imani tare da shi wai yaushe ne nasarar Allah za ta zo Allah ta'ala ya ce a'a ku saurara lalle nasarar Allah kusa take yan uwa masu daraja sayyiduna Umar bin al-Khattab a matsayinsa na ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu a cikin wannan al'ummar bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine shugaban nan wanda ya kasance adali kuma mujahidi wanda ya kasance gwarzo kuma mawadacin nan wanda ya zama mai kyauta kuma mai imani wanda ya zama mai gaskiya kuma mai tsoron Allah wanda tsoron sa na gaske ne kuma mummuni mai musulmi wanda ya rada tsakanin gaskiya da ƙarya Umar bin al shi shine dan Al-Khattab dan Nufayl dan Abdul Uzza dan Riyah dan Abdullah dan Qut dan Rizah dan Adi dan Lu'ay dan Ghalib ana danganta shi zuwa ga Qurayshawa sannan ana danganta shi zuwa ga karamar kabilarsu wato banu adi dangantakarsa da ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana haɗuwa a kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ka abu bin lu'ayyin sannan ana masa giduna Umar radiyallahu ta'ala anhu laqabi da al-Faruq wato mai rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya mai rabewa tsakanin imani da kafirci sannan kuma ana masa alfunya da Abu Hafsi mai hikima yana cewa lokacin da abokin Annabi sallallahu alaihi wasallam siddiqin sa abokin sa mai gaggata shi ya zama rayuwarsa sai ya miƙa khalifanci zuwa ga shugaba na biyu ina nufin alfaru wanda ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ya rabe tsakanin kafirci da imani da takobinsa mai hikima yana cewa wai wane ne ya ishe kusa da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu da irin sirarsa da darajoji da falaloli da yake da su ko ko wane ne yake ganin zai iya kwaikwaya sayyidina umar yana kalubalantar mutane ɗan uwa masu daraja sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu musulunta ta tabbata ne sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi sallam ya riƙe yana cewa ya Allah ka ɗauki addinin nan da ɗaya daga cikin mutane guda biyu da ka fi so ko dai Abu Jahli ko kuma Umar bin al-Khattabi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa addu'ar annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya karɓe ta ta fada akan sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta lokacin da ya musulunta musulmai sun samu buwaya sun samu daukaka musulunci yayi karfi kamar yadda sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wallahi ba mu gushe ba muna zama mabuwaya masu daukaka masu daraja a ban kasa tun lokacin da aka ce sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masayyiduna Umar sheda akan cewa imaninsa na tabbas ne musuluncinsa na gaskiya ne kamar yadda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa riwayar babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bada labari yace ya kasance cikin mutanen da suke kahonku wani makiyayi yana kiwon dabbobinsa sai wani kerkeci ya zo sai ya dauke masa tinkiya kwara daya wannan makiyayin ya bi wannan kirkecin ya binciki kinkiyarsa sai wannan kirkecin ya waigo ya ce masa to ya za ka yi a ranar da ranar sa'a ce ga namun jeji a lokacin da ba mai kiwo ni kadai ne a wurin kirkeci ya ce ma mai kiwo manzon sa ne ke ba da labari da manzon sa ba da wannan labarin sai ya rufe maganarsa sai yake cewa kuma ne imani da haka kuma abubakar ma yi imani da wannan labarin kuma umar ma ya yi imani da wannan labarin abu salama almajirin sayyiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce kuma a lokacin sayyiduna abubakar da umar ba su wajen amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida cewa duk labarin da ya bada sun gaskata shi yan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu shaida a game da imanin sa kacokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ina cikin bacci sai ne mafarki an bujiro mini da mutane kowa da riguna amma rigunan nasu a daddage wani rigarsa bata wuce kasan nonuwansa ba wani kuma rigarsa ma bata kai kasan nonuwansa ba sai aka bujimo mini da sayyidina Umar a cikin wannan mafarki nawa sai na ga rigarsa ta yi kasa har kai kasa sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam to me da kaf me ka fassara wannan mafarkin naka yace addini wato addinin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a cike yake ba ta waya a cikin sa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa shaida a game da ilimin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ina bacci wata rana sai ne mafarki an kawo mini wani abin sha wato nono da na shashi har sai da naga yadda na shashi da yawa ina ganin yadda nake shan yana gudana a cikin jikina ko a cikin kumbata ko a cikin kumbuna na da na gama sha sai na mika ma Umar sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to kai mafarki ya manzon Allah ya ka fassara wannan mafarkin sai manzon sa ce na fassara shi da ilimi al-imam al-hafiz ibn hajar al asqalani a cikin littafin fathul bari yana sharhin wannan hadisin yake cewa abinda ake nufi da ilimin da Allah ya ba sayyidina umar anan ana nufin ilimin gudanar da shugabancin mutane ta hanyar littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa sayyiduna umar ya samu wannan falalar Allah ya keɓance shi da ita saboda yadda ya dade yana mulki shekaru goma da watanni in ka kwatanta da irin mulki ko khalifancin sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu domin shi bai dade ba shekaru biyu da yan watanni ko kuma ka ce shekaru biyu da rabi a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba a samu buɗe birane ba wanda buɗe birane na jawo jama'a su yawa sannan al'adu su bambanta sannan fahimce fahimce su bambanta sai a rika samun sabani a zamanin na abubakar babu wannan amma a zamanin na umar radiyallahu ta'ala anhu an samu wannan amma duk da haka Allah subhanahu ta'ala ya hada masa kan al'umma shekaru goma nan da ya yi ba a taɓa samun wani ya masa tawaye ba sannan alhafiz ibn hajar ya ce saɓanin kuma zamanin sagiduna usman ibn affana radiyallahu ta'ala anhu Allah ya sa ya dade ya shekaru goma sha biyu da watanni sai fitinu suka yi afku a zamaninsa aka samu saɓani surutai suka yawa jita-jita suka yadu da yawa a zamaninsa abinda ya kai ga aka kashe na usmanu ibn affan radiyallahu ta'ala anhu sannan bayansa sayyiduna ali ibn abi talib ya zama khalifa a bayansa shi ma kuma babu abin da ya ƙara a zamaninsa illa saɓani fitina kuma ta ƙara yaduwa ba a samu haɗin kai tsakanin musulmai ba amma sayyiduna umar Allah ya tsare shi daga cikin wannan saboda baiwa da Allah ya bashi ta iya shugabanci dan uwa masu daraja daga cikin falaloli da darajoji da Allah ta'ala ya ba sayyiduna Umar ibn al-Khattabi ba su hada hanya da shedan idan shedan ya dau wata hanya na Umar ya bita to shedan zai tsere ya bar wannan hanyar ya gudu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya kai Umar dan al-Khattab na rantse da wanda raina ke hannunsa baka taba haduwa da shedan a wata hanya ba ko bai taba haduwa da kai ba face sai ya saki wannan hanyar ya kama wata hanya ta daban ba hanyar da kake kanta ba al-imamu tirmizi radiyallahu rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin jami' nasa hadisin buraida sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dawo daga yaki shikenan sai wata baiwa baka sai ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce nayi bakance nayi alwashi in Allah ya sa ka je yakin nan ka dawo lafiya to zan zo da dindufa in buga kuma zan yi waka a gaban ka manzon sa ce in dai kin yi bakance kin yi alwashi akan haka to ki cika wannan alwashin naki in kuma ba haka ba to ki bar shi shikenan sai ta fito da dindufarta ta rika bugawa sai sayyidina abubakar ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ci gaba da kayanta sayyiduna ali ya shigo ta ci gaba da buga jindufarta tana wakenta sannan sayyiduna usman ibn affan shi ma ya shigo dukkanin su san makal bata san sun shigo ba ta ci gaba da buga wannan dindufar tata sannan kuma tana wakenta lokacin da sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya shigo shi ta dauke wannan dindufar tata sai ta zauna akan ta ta yi rimin sisi kamar ba ta yi manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kalli sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace lallai dan yana jin tsoron ka ya Umar na kasance ina zaune Abubakar ya shigo ta ci gaba da buga dindufarta Ali ya shigo ita shi ma ta ci gaba da haka Usman ya shigo ta ci gaba da haka amma kana shigowa sai ta tattara inata inata sai ta zauna ma akan dindufar ta ta wani bangaren سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا كسن شيء محدثي محدث وند الله تعالى كي سا ملائكو su masa magana ko da ba annabi bane shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika ya kasance a cikin mutanen da suke kafin ku na banu isra'il akwai mutanen da mala'iku ce musu magana kuma ba annabawa ba ne su in har akwai a cikin al'ummata to umaru ne a cikin su dan uwa masu daraja lallai falalolin sayyidina umar suna da yawa sannan darajojinsa ba su da iyaka sai dai muna bakure ne muna dan ɗibowa ne daga cikin tafki katoto kuma muna dan shigowa ne daga cikin babban tauraro mai haske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai Allah ta'ala ya sanya gaskiya akan harshen sagiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu duk abin da zai faɗi gaskiya ne sannan Allah ya sa gaskiya a cikin zuciyarsa ɗansa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa wani abu bai taɓa sakkowa ga mutane ba kowa ya faɗi abin da yake gani sayyiduna Umar ya faɗi abin da yake gani face sai Qur'ani ya sauka ya dace da abin da sayyiduna Umar bin Al-Khattab ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga cikin aljanna sai ya ga wani kato bene sai ya tambayi mala'iku waɗanda suke tsaron aljanna wannan benen katoto na waye sai suka ce na wani matashi ne daga cikin Qurayshawa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce na da shi ne sai suka ce a'a ai ba kai bane na Umar bin Al-Khattab ne dan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa da sayyiduna abubakar da sayyiduna umar su ne matsayin jinsa da ganinsa sannan ya ba da labari cewa sayyiduna umar bin al-khattab yana cikin shahidan lahira kamar yadda anas radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hawa wani fa a dutsen uhudu da shi da abubakar da umar da usmanu shikenan sai wannan fa din ya rika rawa da su sai manzon Allah sallallahu ya ce ya kai uhudu natsu baka san waɗanda suke kanka bane waɗanda suke kanka ai annabin Allah ne wato shi annabin sallallahu alaihi kenan da siddiƙi a cikin al'umma sannan da shahidai guda biyu wato Umar da kuma Usman ibn Affana manzon sama ya bada labarin dukkanin su shahada za su yi kuma haka ya tabbata ɗan uwa masu daraja sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yayi ma annabi yayi ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yabo yabo wanda yake kyakkyawa yake cewa kamar yadda Ibn Abbas ya ruwaito sayyiduna Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace wata rana ina tsaye a lokacin da za a rufe sayyiduna Umar bayan an kashe shi shi ke nan sai na ji wani a bayana ya zo ya taɓa kafaɗa ta sai ya ce Allah ya ji kanka hakika na kasance ina maka fata tintini ka kasance tare da abokananka guda biyu domin na sha ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na kasance da ni da abubakar da umar na aikata kaza da ni da abubakar da umar na shirata na tafi da ni da abubakar da umar saboda haka sayyidina ali yake cewa na sha fata Allah ya haɗa ka waje ɗaya da su a kabari to gashi Allah ya cika min addu'ata ya karɓi addu'ata kuma ya cika min burina sayyiduna abdullahi ibn abbas ce sai na waiga ina waiga sai naga ali ne yake wannan bayanin radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna abdullahi ibn mas'ud yana cewa idan aka ambaci mutanen kirki to ka kama bakinka wanda ake nufi shugaban shi shine umar ibn al-khattab abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa sayyiduna umar ibn al-khattab shine farkon wanda ya fara samar da kungi na list na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya sa ya ware ya ce za a riƙa ba muhajirai dirhami dubu biyar kowane wata sannan lansarawa za a riƙa ba su dirhami dubu hudu sannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam za a riƙa ba su dirhami dubu goma sha biyu a duk wata sayyiduna muhammadu ibn sirin babban tabi'i yana cewa wallahi ba na tsammanin mutumin da ke tawaye haƙƙin sayyidina abubakar da umar ya ce min wai yana yana san annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yadda za ka yi kace kana kin sayyidina abubakar kana kin sayyidina umar sannan kace kana san annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wani tsakure kenan daga cikin wasu falaloli masu dimbin yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya kara mana san su da baki daya Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da su a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sa falalolin da suke da su Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu ma mu kwatanta irin aikin da suka yi domin mu ma mu kwatanta samun kwatankwacin irin falalar da suka samu yan uwa in ba mu manta ba wataye nisa watan zulqa'ada za a shiga watan zulhijja kuma kafin sati mai zuwa za a shiga wannan gamirai insha Allah ta'ala yau 27 ga wata sauran kwanaki uku wata ya kare ko kwanaki biyu watan zulqa'ada a shiga watan zulhijja mun san falaloli da darajoji da kwanaki goma farko na zulhijja suka tara Sau da haka ana buƙatar ayyukan alkhairi a wannan lokacin a yawaita aikin alkhairi malamai sun ce babu laifi mutum ya azumci kwanaki guda tara tun daga ɗaya ga wata har zuwa tara ga wata tara ga watan shine yafi ƙarfi wato ranar arafat sannan ana son a yawaita alkhairi ambatan Allah zikiri salatin annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari taimako sadakoki kyaututtuka ziyartar yan uwa duka ana buƙatar waɗannan ayyukan alkhairin a cikin waɗannan kwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mu gan su lafiya kuma muna masu musulmi muna cikin musulunci kuma muna cikin imani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayka innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man adaita تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به تقضي علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي فيه اسمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق قلوبنا الإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ قلوبنا من النفاق والرياء واحفظ أعيننا من الخيانة واحفظ فروجنا من الزنا وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر ولاة أمورنا اللهم أرشدهم إلى الخير والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول أمورهم اللهم ول امورهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم احفظهم بحفظك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الخير في وطننا اللهم انزل الخير في وطننا اللهم انزل الخير في وطننا اللهم أنزل الخير في وطننا وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون